bismillahi walhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana ina mana fatan alkhairi ina roƙon Allah ya sanya mu daga cikin bayansa masu albarka a ko ina muke a karatuttukan mu na baya in ba manta ba muna magana ne kan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda hudu shiryayyu mun ɗauki guda biyu daga cikinsu wato na farkon wadda ake kiransu shekha al-islam abubakar umar dattawan musulunci wadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa da abubakar da umar su ne shugabannin dattawan gidan aljanna in banda annabawa da manzanni su ne shugabannin dattawan farko da na ƙarshe da suka shiga gidan aljanna in ka ware annabawa ka ware manzannin allah subhanahu wa ta'ala duk sauran wanda ya shiga aljanna cikin shekarun dattaku to waɗannan su ne jagororinsu mun yi bayani a kansu ɗaya bayan ɗaya to yanzu za mu shiga kan khalifa na uku wanda shine Uthman bin Affan a ƙarshen maganar mu kan Umar mun yi magana cewa lokacin da ya zo rasuwa ya ayyana mutum shida daga cikinsu ya ce kada su wuce kwana uku bayan rasuwansa face sun zaɓi ɗaya daga cikinsu kuma muka yi bayanin cewa daga ƙarshe dai usman ibn affan da ijma'in mutanen madina na wancan lokacin shine wadda suka zaba a matsayin shugabansu saboda abdurrahman bin auf yana cewa waɗannan kwana ukun da ya yi ba wani gida daga cikin gidajen madina face ya shiga cikinsa kuma ya ga cewa suna fifita usman akan dan uwansa ali bin abi talib radiyallahu anhuma da ƙarshe sai ya zama shine khalifa kamar dai al'ada kowanne in mun dauke shi ba muna fara magana akan khalifancinsa ba ne muna fara magana ne akan haihuwarsa da shigansa musulunci da kuma guduma da ya bayar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har kuma mu zo zuwa lokacin da ya khalifanci to dai usman ibn affan wannan shine sunansa kuma shi ma kamar sauran dangantakarsa tana ta haduwa ko tana haduwa da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin ɗaya daga cikin kakanninsa in ka bi jerin kakanninsa ne wane ɗan wane dan wane dan wane zai zo ya haɗu kan ɗaya daga cikin kakanninsa wadda kuma ne ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Uthman ibn Affan yana daga cikin waɗanda suka musulunta ta hannun Abubakar As-Siddiq domin mutum guda biyar daga cikin mutane goma da aka musu albishir da aljanna al-asharatul mubashsharuna bil janna kamar yadda muka gabatar cewa sun musulunta ne a hannun abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa arda don haka su dinnan dukkansu hasanatun ne ko kuma hasanatun ne min hasanati abubakar saboda shi ya zama dalilin shiriyansu annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yana cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri ah, man amila bihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a cewa duk wanda ya kira zuwa ga wata shiriya shiriya guda ɗaya daga cikin shiriyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kira mutane kace ce su yi aiki da wannan shiriyar to Allah zai baka kwatan kwacin ladan da ya ba su balle kuma a ce kai ne dalilin shigan mutum musulunci gaba ɗaya ba wai wata shirya ɗaya ba a tushen musulunci ba kai ne sababin shigansa kai ka masa da'awa kaga ladan zai kai yadda ya kai ta yadda duk wani abin da ya aikata na bautawa Allah zai samu ladansa kuma kai ma za ka samu ladan wannan aikin to a takaice abubakar eh, usman ya shiga musulunci ta hannun abubakar tun da wuri yana cikin mutanen da suka musulunta tun da wuri kuma ya yi hijira zuwa ga habasha hijirar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabin sallallahu alaihi wasallam ya tura su zuwa gare ta kafin kuma daga baya ya hijira ta biyu ya zuwa ga madina wajen manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam usman ya zo ya yi rayuwa a madina tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da gudumawa wa addini musamman da dukiya domin usman yana cikin waɗanda suka kashe dukiyarsu wajen bunƙasa da ciyar da wannan addinin gaba lallai abubakar tabbas ya shallake shi ya yi gaba da shi tare da cewa kuma usman mawadaci ne yana cikin masu wadaci da yawa me yasa abubakar ya shallake shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna amanna nasi fi suhbatihi wa malihi abubakar wadda ya fi kowa yin abin a zo a gani yin tara ta arziki ciyar da dukiyansa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala wajen abota da ni wajen dukiyarsa ya mayar da dukiyarsa kamar tawa shine abubakar kamar yadda muka gabatar lokacin da za a yi hijira abubakar ya sayi taguwar ya sayi wato raƙumar da ya hauta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma wanda ya nuna musu hanya duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nasa kamshi zai biya abun sa haka kuma lokacin da aka zo Madina lokacin gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma Abubakar shine ya biya waɗannan bayin waɗannan marayu wanda aka sai filin da aka gina masallaci din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saminuhum ka biya su kuɗin su daga karshe ya yi kokarin biyan sa ya ce a shi yana neman ladansa ne a wajen Allah haka dai rayuwarsa gaba ɗaya ta tafi to haka shi ma Usmanu Allah ya ba shi dukiya mai tsananin yawa kuma ya ciyar da ita fi sabilillah har wata wani lokaci da za a fita yakin tabuka daga cikin labarun Usman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da dinari da yawa ya wuce dubu sa'annan ya samar da raƙuma da mahaya za su tafi tabuka sun fi ɗari da abin da mahayi zai ci akan dabbansa da zai dogon tafiya wadda ya kai kilomita ɗari bakwai da wajen tamanin daga wannan gari mai albarka garin madina to dai usman ya samar da raƙuma sun fi ɗari ya bayar domin a tafi wancan yaƙin annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yana cewa man jahaza jaishal asarati falahul janna usman sai ya yi wannan aiki ɗin cewa duk wadda ya shirya runduna da za ta tafi yakin wuri mai wahala ta wajen nisa ta wajen wato wadda za a yakan makiya ne na ƙarshe so ana zaton za a wahala a can a takaice yana da aljanna sai usman kuma ya ɗauki dukiyarsa ya sayi dabbobi da raƙuma da za a hau kansu aka tafi zuwa ga wannan yakin sa'an nan kuma ya sayi abinci ga bayan allah da suka hau waɗannan raƙuma ɗin banda wannan usman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya faɗaɗa masallacinsa a zamaninsa saboda yawan musulmai Uthman yana cikin wadda ya sayi fili aka faɗaɗa masallacin sa'an nan akwai wata rijiya a madina a nan madina wadda tana hannun wani bai yahude manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbansa kan a sayi wannan rijiyar domin a ba da izini ga kowane musulmi ya je ɗiba daga wannan ruwan tun da tana hannun bai yahude baya barin musulmai su ɗiba daga wannan rijiyar usman ya sayi wannan rijiyar sa'annan ya barta a matsayin wakafi ga musulmai kuma shi da su suka zama ɗaya ya zama yana yana jan guga a cikin wannan rijiyar kamar yadda kowa yake ja a takaice bai fi su da komi ba kuma dai wannan wakafin nasa da wannan gonar da rijiyar take ciki har yanzu tana nan a baya kuma an yi amfani da abubuwan da ake samu daga wannan wajen aka tara wadda yanzu an gina babban otel wadda ke karkashin wakafin usman wadda ya yi shi tun wancan lokacin har yau kuma ana cin gajiyar wannan aikin nasa takaice usman ya kashe dukiyarsa don ci gaban addinin allah kuma allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukansa manzon Allah sallallahu alaihi ya masa albishir da aljanna akan waɗannan ayyuka da yayi ta yi lallai Usman kamar yadda Abubakar da Umar suka aurar da 'ya'yansu ga manzon Allah sallallahu alaihi shi kuma ta gefe guda ana masa laƙabi da zunnuraini saboda ya auri 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu wadda su ne Ruqayya da kuma Ummu Kulsum 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 'ya'yan Khadija guda biyu masu suna Ruqayya da Ummu Kulsum wannan kuma shine sababin yi masa laƙabi da Zunnuraini wato ma'abucin haske biyu haka kuma dan uwansa Ali bin Abi Talib shi kuma ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce Fatima kenan Abubakar da Umar sun aurar da 'ya'yansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usman da Ali su kuma sun aura daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma riwaya ta bayyana cewa lokacin da ta biyun ita ma ta rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa inda akwai wata ma damun baka to da an bashi ta uku kenan dai Usman ibn Affan kamar yadda kisoshin yakin Badar ya nuna lokacin da aka fita yakin badar ya kasance bai fita ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izinin ya zauna ya yi jinyar matarsa ruqayya da ba ta da lafiya a wannan lokacin ya zauna kuma ya jinyar ta wadda daga baya Allah ya hukunta rasuwanta aka kuma aka aura masa kanwata ta ita ce ummu kulsu ita ma kuma Allah ya hukunta karshen wato ta riga mijin nata rasuwa wannan kuma Eh, shi zai kai mu ga bayani kan wata mas'ala da aka zo aka tambayi abdullahi bin umar tambaya da aka yi wa sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar wani mutumi da ya taho daga yankin iraki yake cewa yana da wasu tambayoyi ne yana so yi wa ɗaya daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wannan tambayar kuma sai ya koma yankinsa ya ce tambayarsa ta farko shin wai da gaske ne usman bai je yakin da ake kiransa yakin badar ba wadda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin badar daga madina kilomita fiye da 150 shin da gaske ne bai je ba abdullahi bin umar ya ce eh haka ne uh, uh, usman radiyallahu anhu bai je wannan yakin ba ya ce to tambaya ta ta biyu shin da aka zo yakin uhud wadda aka yi shi a shekara ta uku a nan yammacin madina jikin dutsen uhudu shin usman yana cikin bayan allah da suka gudu sai abdullahi bin umar yake ce masa ya eh, lallai usman yana cikin waɗanda suka juya baya lokacin da yaƙi ya yi tsanani sannan ya ce tambayarsa ta uku ita ce shin usman bin affan bai yi abin da ake kiransa bai'atu ridwan lokacin da aka tafi za a je a yi umra da karshe allah bai hukunta aka yi umran a wannan shekarar ba sai shekara ta gaba sai kafiran maka suka fito a dab da makaɗi inda ake kiransa alhudaibiya aka yi sulhi tsakanin su su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa musulmai su sake dawowa Madina wadda tafiya ce da ta kai kilomita 400 da wani abu har sun isa jikin maka amma su sake dawa ba su yi umran da suka tafi da niyya ba a wannan shekarar sai baɗi suka ce sun yarda daga karshe dai labari bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura usman cikin garin makka ya tura shi cikin garin makka ya je ya tattauna da kafiran makka din cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai ya kawo shi sai eh, yin umra ba ba komai ya kawo shi makka sai yin umra to dai daga karshe sai labari ya zo cewa an kashe usman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a masa mubaya'a shin da gaske ne shi usman baya cikin wanda suka yi mubaya'a don haka fallala da ta zo take bayani kan mutanen da suka yi mubaya'a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا كنن بيسامو عثمان با ya يمسا wannan tambayan sai ibn umar yake cewa eh lallai tabbas shi Uthman baya nan aka yi wannan baya. don haka shi dai da hannunsa bai yi wannan mubayar ba kenan sai mutumin ya juya hadisin yana nan cikin sahihul imam bukhari ya ce to shi shikenan alhamdulillah zai koma can yankin sa na iraki daga ci ya taho da shubuhohinsa ya taho da matsalolinsa ya zo yake tambayan wannan bawan allan. ibn umar yake cewa to tsaya kamar yadda ka ji cutan ka tsaya ka ji magani amma maganan ka na farko na cewa usmanu bai halarci yakin badar ba eh haka ne kuma abin da ya hana shi halarta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya masa izinin ya zauna ya jinyar matarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba ta da lafiya kuma da aka samu eh, ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba da shi ya hada da shi don haka kamar yadda aka yi umarni wa masu fita yaƙi to shi ma an masa umarnin ya zauna sa'an nan shi kuma yaƙin badar dama ba a lazimta wa mutane aka tsananta aka matsa aka ce kowa sai ya fita wannan yaƙin ba an nuna da cewa za a fita bayan gari a tare masu dawa daga kasuwancin can wanda yake abinan ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita mutum 300 da kaman goma sha hudu a takaice dai ya ba da amsa kan wannan ya ce abu na biyu kuma da ka tambaya na batun ya gudu a yakin uhud haka ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wadda suka yi laifin nan kuma a cikin ayar ya ce ya yafe musu innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim lallai waɗanda suka juya baya wanda yana cikin laifukan yaƙi a tawalli yawmal zahas. to lalle waɗanda suka yi wannan aikin inna masta zallahum shaytanu bi ba'dima kasabu shaydan ne ya zamar da su sakamakon wani aikin su amma haƙiƙa Allah ya musu afuwa Allah kuma mai gafara ne mai haƙuri don haka eh, idan za a yi adalci shine sai a faɗi laifin a faɗi kuma eh, yafiya daga Allah subhanahu wa ta'ala an yi laifi wa Allah dama su kuma sahabbai ba masu mai bane suna iya yin kuskure amma dai in ka duba kyawawan su sai ga su ne ɗaruruka ko su ne 99 kuskure na hakika din bai wuce ɗaya bisa ɗari ba shi kuma adali yana kallon mutum ne a dunkulensa ba wai wannan ko wancan da zai iya aukawa cikinsa ba a takaice sai ya ce amma abu na uku da kake faɗa batun bai bai'atul ridwan ka sani na farko usman shine sababin wannan mu mubaya'ar domin labari ya zo cewa an kashe usman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku sun kashe usman to lallai to lallai ba za mu kyale su ba sai mun yaƙe su duk da cewa ba mu fito da shirin yaƙi ba mu fito da shirin yaƙi ba ba makamai tare da mu amma sai mun yaƙin a haka takaice Usman shine sababin wannan mubaya'ar wadda Allah ya yabi wadda suka yi ta kamar yadda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa yayi mubaya'a wa Usman a madadinsa ya dauki hannunsa mai alfarma hannunsa mai daraja hannunsa mai karamci ya ce to wannan kuma na Usman ne shi ma na masa mubaya'a daga baya sai labari ya zo cewa ba kashe Usman ba Usman ya fito har aka zo aka yi sulhu ya zama dai a wannan shekarar ba a yi umra ba aka dawo a shekara ta gaba aka yi wannan umrar wadda ake kiranta umratul qada takaice Usman labarunsa da abubuwan da ya aikata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ciyar da musulunci gaba wato abubuwa ne masu daɗi masu faranta rai musamman kuma ta ɓangaren kashe dukiyarsa wajen bunƙasar da wannan addini da wannan kuma muke kira ga wadda Allah ya musu dukiya Allah ya ba su dukiya dukiya na halal musu arziki su yi amfani da wannan dukiyar musamman kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyukum malu warisihi ahabba ilaihi min malihi فقالوا illa maluhu إلا ماله أحب إليه من مال وارثه فقال مالك ما qaddamt waye daga cikinku dukiyar magadansa suka fi soyuwa a wajensa fiye da me dukiyarsa sai suka sahabbai suka ce kowa daga cikin mu ya fi son dukiyansa akan dukiyan da zai bari ga magadansa sai ce to dukiyarka ta hakika ita ce wacce ka ɗauka ka ciyar da addinin musulunci gaba don haka cikin mutane a baya da yau a jiya da yau akwai wanda suke kashe kuɗinsu don ganin addinin nan ya yadu ka yi in allah ya maka dukiya ka zama daga cikinsu muna fatan allah ya mana albarka gaba ɗaya allah kuma ya kara ɗaukaka waɗannan sahabban ya kara son su a cikin zukatan mutane ya haɗa mu da mu da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljannan firdausi a nan za mu tsaya saboda kurewar lokaci wallahu alam sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum tambayar mu ta wannan darasi ita ce menene sunan ƴaƴan guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Usman ya aure su wadda auren su kuma shi ya haifar masa da samun lakabin zunnurai tambayar mu ta wannan darasi ita ce menene sunan 'ya'ya guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Usman ya aure su wadda auren su kuma shi ya haifar masa da samun lakabin zunnurai